Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shina ke muku habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku yi cewa alkali mai bincike ya tura ƙeyar ɗan jaridar nan na bonfere baba alfa a gidan kason yamai tawagogin gwamnatocin kasashen tunisi da nishar sun shirya wata haduwa yau a nan yamai shirin musamman na yau zai yi magana kan matsalar ruwa da ake fama da ita yau kwanaki uku kenan a zandar ga labarin ɗaya bayan ɗaya a da marce ne aka tura ƙeyar ɗan jaridan nan na gidan talabijin da rediyo bonfere baba alfa a gidan kaso inda ya yi kwanan sa na farko tare da ma'aifinsa da umar sidi alkalin binciken ya zargi baba alfa da ma'aifinsa da laifin yin amfani da takardun karya yayin da ya zargi umar sidi da laifin haɗa baki da waɗannan mutane dukansu uku an tura su ne a gidan kasan yamai metar musi abubakar lauyan da ke kare baba alfa ya yi wa hamadu mumuni ƙarin bayani Abin zan iya cewa kawai shine an buɗe shari'ar a hali yanzu ba mu da wani abu da za mu iya cewa saboda al'amarin yana gaban shari'a. Kawai abinda na sani dai shine dukkaninsu an tsare su kuma abin da yake ba da haushi da taka ci shine an tsare shi a gidan kaso tare da tsoho tsafai-tsafai da shi mai kimanin shekaru saba'in. Za mu ci gaba da tunkarar lamarin a gaban shari'a sai mu jira mu gani yadda shari'a za ta kasance. Har wayo a game da batun na Baba Alfa kungiyar 'yan jarida ta Sinatik wadda Baba Alfa ke shagoranci da Studio Kalangu ya tuntuɓa ta bayyana cewa da sunan Nijar ne Baba Alfa ya halarci tararrakin kasa da kasa da dama. Ga bayanin Mudi Musa, mamba a wannan kungiya ta wayar tarho a wasa da Adama Dawaki. Abokinmu ya jagoranci cibiyar gidan 'yan jarida akalla tsawon shekaru hudu inda bayan da ya zama mamba daga baya kuma ya jagoranci kungiyar. A cikin lamarin ya wakilci 'yan jarida a nan gida Nijar da ma kasashen waje kamar Amurka, China kuma ya zagaya da yawan kasashen Afirka domin shaida muku cewa ya ba da tasa gudunmawa a fannin gwagwarmayar kare muradun ƙasa. Wannan kuma kowa yana sane da da haka. A ranar jiya mun kasance a kotu tun da sassafe har zuwa karfe bakwai na yamma domin sauraron shari'arsa. Sai dai alkali ya bayar da umarnin a tsare shi da sauran mutanen biyu a gidan kasan yamai. To muna jira mu ga yadda shari'ar za ta kaya. Kuma muna fatan idan alkali ya saurare shi abokinmu za a sallame shi. Shugaban gwamnatin kasar Tunisi da Firaministan Nijar sun jagoranci bukin soma wani taro kan tattalin arziki na kasar Nijar da Tunisi yau da safe a Palais de Congrès. Lokaci kaɗan bayan haka Yusuf Shahid da Brigitte Rafini tare da tagogin da ke musu rakiya sun yi wata tattaunawa a fadar Firaminista. bangarorin biyu sun rattaba hannu kan yarjejeniyoyi da dama akan sha'anin tattalin arziki da kuma tsaro firaminista Brigitte rafini ya yi amfani da wannan dama wajen nanata mahimmancin haɗa karfi da karfe tsakanin ƙasashe domin yakar ta'addanci a yankin sahel da sahara Wannan yankin namu na kudancin Sahara wanda mallakin ƙasashenmu ne biyu a shekarun baya-bayan nan ya zama wata mafaka ta 'yan ta'adda da kuma waɗansu gungun 'yan fashi da makami da suke ƙoƙarin zame muna ƙusar ƙafa wajen tsaron lafiyar jama'a. Ƙasashenmu suna asarar rayukan jama'a daga 'yan ɓata gari da suke gudanar da aika-aika. Dangance da wannan ya kamata mu samar da wani tsari na yaƙi bai ɗaya domin yakar 'yan ta'adda da kuma daƙile sha'anin ta'addanci da waɗansu suke alakantawa da musulunci. Sannan kuma daidaiton sha'anin tsaro a yankin na Sahara shi kaɗai ne mafita dangance da rikicin Libya. Ƙasar da Tunisia da kuma ƙasar mu ta Nijar muke da iyakoki tsakaninmu. Minister Birji Rafini kenan. ana ta samun tofa albarkacin baki bayan da a ƙarshen makon da ya gabata shugaban ƙasa isu muhammadu ya yi bitar ayyukansa na shekarar farko a wa'adin mulkinsa na biyu a yau muna ɗauke da ra'ayin jam'iyyar siyasa wato jam'iyyar siyasa na 'yan baruwanmu ta bakin tahiru gimba shugaban jam'iyyar dalla ma'aikata abin yana ba da mamaki saboda matsalar da ƙasar ta zunduma ciki yau bai kamata ba a ce shugaban ƙasar ya yi magana na duk ya ya ƙari ya ce shi ta wajen shi ta yi to lalle akwai matsala sosai don da yanzu yau duk abin da ke ita yadda ƙasa ya tsaya kak demokrasiya ba tafiya kullum ba shari'a ba gidan kaso don ban ga wani cin gaba ba sai dai abin da ya koma da baya yau gidan wa abba ba da azumi ne yau duk wanda kai asibiti bai lafiya baka da gori lab kuma baka kowa ba ka mutu an gani kuma rikicin tsaro wanda ya zama tattalin arziki babu babu dala babu kayan dala mai kai baka da shi mai baka bai da shi ko demokrasiya ita da kanta ma samkinta ta dushe don da gwamnati kasa yin zaben kananan hukumomi to demokrasiya ta kare don da doka bata ba su izini ba a sake ba da wa'adi ga konsayuka babu yanzu dai sai a roƙi rabbana Allah ya sa ya shirya da su ya maido hankalin su wajen hankalin yan ƙasa shekarun da ka gani an buda an ce an buda suke ta ajiba tana aiki gidan lantarki da an kai na gol banda jiya an yi babu lantarki duk garin yamai to kenan da an kai ruwan takin da an kai hatsi na an ka a kudusa. Shekarar karatun boko ta bana ta fuskanci matsala sanadiyar yawan yajiyajen aiki na malaman makaranta da kuma na ɗalibai. A mu na jiya kun saurari Muhammadu Cimago, daraktan ma'aikatar ilimin ƙananan makarantu ta jihar Yamai, inda ya bayyana cewa an cimma kashi 75 bisa ɗari wajen ba da darussa. A yau ƙungiyar malaman makaranta Kwas Nijar ta mai da martani. Bashir Kaka, mamba a wannan ƙungiya, na zancen kashi 40 bisa ɗari na darussa. Alhaƙiƙanin gaskiya mun yi la'akari muna cikin wani yanayi wanda idan ba mu yi hattara ba, idan bangarorin biyu ba su gaggauta sasanta tsakanin su ba, to ba shakka muna iya tsunduma cikin shekara ta shal. Kusan watanni uku ne aka samu na karatu a cikin watanni shida. A gaskiya abu ne wanda muke ganin duka da yake ba mu yi bita a cikin duka ƙasa gabaki ɗaya ba, wanda zai ba mu damar sanin iya sakamakon sakamakon karatun da aka aiwatar. Amma a nan ya mai idan aka yi la'akari kawai kashi talatin da biyar ne cikin ɗari na karatu aka aiwatar. Ba wai watanni biyu da suka rage ne ba zai sanya malaman su kammala tsarin su wanda har ake iya cewa ɗalibai masu neman sharabawar suna iya tunkarar sharabawar da kuma ɗalibai da za su huce a ajujuwa na gaba. D'affronter les différents examens qui sont en vue, d'affronter aussi le passage au niveau des classes supérieures. Bashir kaka nan wato mamba a kungiyar malam makaranta ta COS. Wani ke faruwa ne a jam'iyyar MPN na kishin ƙasa ta Ibrahim Yakuba ministan harkokin waje na yanzu? A makonnin baya bayan nan an basa jitar cewa ko kuma ficewar mutane ko korarsu ko kuma marabasu ɗinsu daga jam'iyyar. A safiyar yau kwamitin koli na jam'iyyar ya kira taron manema labarai inda ya karyata wannan sance Nuhu Gambo, mamba na kwamitin koli wato na jam'iyyar ya yi wa Sumar Ahmadu ƙarin bayani. 'yan kwanuka da suka wuce kun gani ko kun ji wa'ansu mutane da suka huto suka ce sun yi marabus daga farti kishin ƙasa sun shiga wata jam'iyya to wannan zance shi zancen banza mutanen nan kamar da kuka sani ga sunayensu zan ƙara maimaita muku su goma sha uku ne kuma alkawali ne suka ɗauka za su ɓata mu matahiya 28 ga watan Desamba da ya wuce mun cige su daga farti ba su cikin MPN kishin ƙasa kenan zance na sun yi marabus daga MPN kishin ƙasa zancen banza ne koran wannan da muka musu a ranar zawa yau sun buga farti iri-iri ba su samu shiga ba tunda farti sun fara ganiya yanzu ba kowa ake so kwanaki goma bayan kaddamar da shi shirin sayar da abinci a farashi mai sauki na gudana kamar yadda ake bukata a maradi shirin ya shafi kananan hukumomi goma sha ɗaya na jihar waɗanda suka sami gibin cimaka a sakamakon damunar shekarar 2016 za a sayar da sama da ton 200 na cimaka da suka hada da hatsi masara da kuma shinkafa yayin da za a sayar da buhu guda a jika goma sha uku na sefa sani sanusi shugaban kwamitin kula da wannan shiri ya yi wa wakilin muhammad da mamman karin bayani ya sa disponible. Akwai isasshen abinci a cikin dukkanin da'irorin gundumomi hudu da kakar shekarar bana bata bayar da sakamako mai kyau ba. Inda tuni an ɗauki kwakwaran matakai na dindindin domin tabbatar da sayar da abincin a cikin farashi mai rahusa har zuwa ga jama'a masu ɗan ƙaramin ƙarfi. Ba ma tsammani a wannan shekara wani magajin gari zai yi rabda ciki ko kuma ya shuya kudaden sayar da abinci a cikin farashi mai rahusa a wata hanya ta daban. finalement détourner ou bah, par autre usage des fonds de vente à prix modéré de la région de Maradi. Sanusi Sani kenan shugaban kwamitin kula da sayar da abinci a farashi mai rahusa a Maradi. Yanzu kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. Kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugaba. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95 da digo ɗaya gajeren zango. A Agades tare da Radio Nomad. A kan lamba dari da ɗaya da dubu tara gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba tasa'in da bakwai da dubu biyar gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A filin tare da rediyo muryar talaka. A kan lamba tasa'in da biyar da biyar gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba dari gajeren zango. Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in sai shirin namu na musamman. Yau kwanaki uku kenan da ake fuskantar matsalar ruwa a birnin Zandar. Wani lamari mai bada mamaki ganin cewa a wata babban birnin na Damagaram ya sami cibiyar ruwa irin ta zamani a bara. Wake da laifi kuma menene tasirin wannan matsala ga ɗaruruwan yallai? Tarnan Fude Ahmed da Ali Keta sun haɗa muna wannan rahoto da muntar Muhammadu ya fasara. Tare da ƙaddamar da cibiyar tashar ruwan nan ta Ganaram, 'yan zandar sun kasance a cikin farin ciki, inda tashar takan iya samar da metir eh, dubu goma sha ɗaya duka wuni, wanda yakan iya wadata jihar da ruwan sha. Sai dai kash yau kwanaki uku kenan ba ruwa a cikin mafi yawan unguwanni, inda da yawan magidanta ne wannan matsalar ta shafa. Ga abin da ɗaya daga cikin su yake cewa. Abin takaici ne a gare mu ganin cewa cewa wannan matsala ta rashin ruwa ba ta ƙare ba. A gaskiya muna cikin wahala. Muna kira ga magabata da su rinka ɗaukar alkawarin da suke iya cikawa. Idan al'amarin ya fi ƙarfin sen, ya kamata hukumomi na ƙasa su kawo ɗoki domin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan saɓani dangance da rashin ruwa a Sander. Daraktan ma'aikatar samar da ruwan sha ta jihar sander ya bayyana cewa wannan matsalar ta samo asali ne dangance da gyare-gyaren da suke suke yi a cibiyar ta Ganaram. Sai dai a cewar ɗaya daga cikin ƙungiyoyin fararen hula na jihar suna buƙatar a gyara matsalar cikin gaggawa da Badamasi. A yau al'ummar Zandar sun sake tsunduma a cikin matsalar ruwan sha duka da yake watanni biyu da suka gabata ba matsalar. A yau muna cikin rudani ya kamata a samar da wani inji na wucin gadi wanda zai rinka aiki idan suka a samu matsala. Bai kamata a ce wannan cibiyar kawai tana dogaro ne da wuta ta Nijelek ba. me il ne faut pas que ce site-là soit entièrement dépendant euh, de la Nijelek. Ɗaya daga cikin abin da wannan matsalar take haddasawa shine tsadar rayuwa inda a yau ake sayar da jalkar ruwa mai nauyin lita 25 a kan dala 40 maimakon dala 10. Tumar la masu haramu duka-duka na muka karshen labarin namu na Malaysian yau. nan zan barku da Musa sun yi muku labarai da harshen zabarmanci ai saurare lafiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a Agadez tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka. A kan lamba ta da biyar biyar gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba ɗari gajeren zango. Studio Kalangu.